da sunan Allah mai rama mai jin kai a littafin kanwata Yusuf ya ce karka damu yau insha Allah za a je a da ta kuma za a je maka ida Kano godiya Rima ya shiga yi wa Yusuf tare da masa addu'a Allah ya cikin babansa da wansa da magabata Yusuf amin amin ya furta daga haka suka yi sallama Allah sarki wannan kenan Kano dakarun sojoji mota daya suka tafi unguwar rijiyar lemu gidan wani alhaji mai nera nan gidan Saratu take zaune basu bata lokaci ba kai tsaye suka nufi gidan bindigogi da suka nuna wa 'yan cikin gidan ba karamin razana su suka yi ba babban su cikin zazzare idanu ya ce ina sarar take baki yana rawa matar mai gidan ta ce tana kwance a ɗaki tana bacci cikin tsawa ya ce ina ɗakin yake nuna masa ɗakin ta da yatsa hakan ya sa su uku suka nufi ɗakin hankaɗa kofar suka yi da kafafunsu ko da suka shiga ɗakin sai dube-dube suke suka hango ta kwance tana buga uban min shari bakin nata a buɗe tana ta mamance inda kanta yake da bindiga suka tashe ta a razane ta tashi tana salati ganin sojoji har uku a kanta kokarin ta yi magana take babban ya ce ki tashi mu je in mun je can kin karasa baccin naki cikin rawar murya ta sauka daga kan gadon tana neman hijab ɗinta ta ce don Allah me ne muku ne an turo mu ne daga shugaban sojoji Yusuf Sani Yaro jin an ambace Yusuf hankalin ta yin mugun tashi ta san kes din ba karami bane sam ta mance da batun masarauta ma neman ta suke shi sa bata kawo ko su bane ba sata gaba suka yi cikin izza suke nuna mata hanyar da za ta bi matar mai gidan baki na rawa ta ce ranka ya dade ina ne za ku kai ta in mun tashi babban cikin su ya ce. kika zo sunan ki sori. za haɗe da ke mu rufe jin hakan ya sa ta ja bakinta ta yi shiru suna kallo suka tafi da saratu cike da izza da takama unguwar maikil yake da jama'a ganin yanda suka jefa saratu cikin mota gulma ya barke a unguwar wasu na faɗin wannan matar ko dai yar damfara ce kullum dai sai dai maga tana fita a sirance kuma sai dare na kusa na kusa da su yace falyakul qairan mu dai bamu san dalilin kama ta ba kuma dai menene Allah ya kyauta da amin kowa ya amsa suna kallon motar ta bar unguwar a yau ne su mama da anti suka tare a sabon gidan nasu sabon furniture shek ya yi musu yan uwa da abokan arziki kowa ya zo yana ta kallon gida sake da baki ake ta yaba kyau da tsarin gida. mama ta cewa aminiyar tata kin ga shek yanzu ya fara sakar mana mara mai fitsari ai wannan gidan shine gidan na farko da ya fara siya a Kano amma ya aje mu a can gidan duk da can din ma babu laifi Aminiyar mama ta ce ke dai Aisha ki bar zancen wani gida ki dawo da hankalinki kusa da auren shika bai fi saura sati ɗaya ba za a ce me kika shirya koko in zuba koko kin zuba idanu ne wata ta kara zuwa ta kwace miki miji daga sama ta jiyo muryar shak na faɗin ba idanu ta zuba ba har da kafa a hankali yake taku har ya iso gaban nasu cikin hada fuska ya ce ke Suwaiba kike ko Sharifa na kasa haddace sunan naki to bari ki ji duk abin da kuke ina sane gidan yan bori da gidan malamai duk ina sane kallon ku nake ita Aisha da yake sakarya ce ba gidajiya ta kasa gane me santa yo mai santa mana taya kullum kike barin gidanki kina zuwa tarwatsa min nawa sosai ba ta tsorata da ganin yadda Shek ya koma kamar yanda zai kamar wanda zai buge ta wallahi daga yau na raba ki da Aisha matata kuma in na kara ganin kafafunki a nan gidan ba sai na faɗa ba ke kuma Aisha wallahi kika kara zuwa gidanta ko da satar hanya ne in har na sani ni da ke har abada mun rabu in ban da jahilci da biye-biye ake samun kan miji ne ki biyayya ki gani in baki rabauta ba kullum kina yawo da zani daban riga daban babu kitsan kirki bare burgewa kullum babu gyara a haka kike son maganin bokan naku yayi aiki sannan kina magana cikin mata cikin mata na Sa'adatu za ku zubar cikin matata Sa'adatu za ku zubar ko tunda ku ne kuka kusa kuka busa musu rai to sai ku kwashe su kar nake kallon ku Aisha hakuri nake ba kya ganewa amma auren saboda ke na yarda zan yi shi da ina jin daɗi na zama da ke tabbas babu auren da zan kara ita ko anti ba ta iyawa ita kadai ke kuma kin yi sake dan Allah ki gyara kanki nace ki gyara kanki sai sai ta nutsuwarsa yayi yana kallon Suwaiba yace yanzu kina iya tafiya ko na sallame ki babu ke babu indo cike da jin kunya Suwaiba ta rinka rabawa ta gefe-gefen gidan ta fita tana faɗan amma mutumin nan ya shimmace ni Biliyon ɗaya kacalan samu a hannun Aisha na so in samu su kai goma amma ba komai dan kwali ya dan koli ya ci riba ta faɗa cike da takaicin raba su da shakiyai tana fita ya dawo da kallon sa kan mama da ta yi kasa da kai yace ke indo ina da baki da kawayen banza ba kya ji ko ta yaro kyau take ba ta karko yana fita gidan kai sai kofar gida ya je ya samu waje ya zauna tare da bude WhatsApp dinsa ganin sakon Hassana ya shigo ta rubuta haba na uban 'ya'yana. muna hira na ka shiru my love kai fa nake jira kai shiru ka san fa auren namu yau saura sati murmushi yana karanta sakonta voice ya mata ya ce habibatina ya hakuri na dan jikun uwar gida ne kin san ko mata sai da kulawa tabe baki ta yi tare da rubuta ka ce kana gun babban antin tamu yaushe zaka hada ni da ita shak ya rubuta ki bari dai ki zo yanzu kanta ya dau zafi ana ta hada hadan tarban ki biyata so sai ta dara daga kwancen da take tace masoyina yace na'am habibati ina jinki ni fa in an kawo ni gidan naka ka san me yace a'a sai kin faɗa habibati na ni dai ranar da zan tare ɗakin angona sujjada zan yi wa Allah don godiya in gaya maka sati ɗaya za ka ɗauka baka je aiki ba shafa geman saye yana murmushi ya ce habibatina in ban je aiki ba so kike su sa'adatu su ce daɗin angwanci ne ya hana ni to menene dan sun faɗa babu komai ba ka san fa wata bazawarar tafi budurwa wallahi so sai dara ya ce kash habibati lokacin sallah yayi zan je ba da sallah sai dai zuwa dare bayan isha'i kafin na kwanta za mu haɗe yau fa ɗakin uwar gida nake ɗakin nata ba a waya fa sosai ta dara ta ce ayya ni ma na kusa mallakar ka kaga babu mai hana ba mai hana jin ka ranar kwana na shake ce haka ne habibati bai sai an jima idan mun hadu. mama shek na fita ta tura uban kuka ta ce shikenan ya raba ni da ba kuma ya san sirri na ya zanyi ne wallahi zan fara addu'a ina hana idanuna bacci akan Allah ya tarwatsa wannan auren ita ko sa'adatu Allah ya saka da ta haifu lafiya anti ce suke sakowa daga sama ita da ƴan uwanta cike da farin ciki ta kun ga maman Salma can kun ga maman Salma can ku gaisa cike da farin ciki suka taho gun mama yayar anti da kanwarta suka ce maman Salma ina wuni da fatan kun tashi lafiya to Allah ya sa kun dawo a sa'a mama dariyan dole ta yi ta ce amin amin har za ku wuce ne suka ce eh za mu tafi mun ga gidan yayi kyau sosai musamman ma sashin naki ya fi daukar idanu mama ta ce kai haba wai da gaske kike hindatu kwarai ko wallahi da gaske muke suka kare shi zancen tare da fita tare da fita mama bakinta a washe sun yabi sashin nasha ta ce Allah ya kai ku gida lafiya cike da mamaki anti ta take jin farcin mama duk zaman da suka yi ba ta taba jin tayi addu'a mai kyau akan ta ko ƴan uwanta ba amin dukansu suka amsa salma zaune take tana shirin za ta je gidan iyayenta kai tsaye motar da al'amin ya siya mata ta buɗe ta shiga mai gadi buɗe mata gate yayi cike da takama take tuki tare da hawa kan titi tuki take tana kada kai cikin dajin cike da jin daɗi wai yau ita ce da motar kanta na san matar samad ba ta da mota in na je ma san je gun abba in karɓi kuɗin da shegiyar ta ce a bani komai na rinka sawa motata Asiya tsafta shirya ita ma don zuwa sabon gidan su mama ita da mahaifiyarta zuwan su yayi daidai da isowar Salma. Sake da baki suke kallon wace ce wannan ta zo a bakar mota duk da ba sa gani sosai amma sun tabbatar wannan tukin mace ce. Asiya sake da baki take kallon Salma da ke kokarin fitowa cikin motar tana sanye cikin doguwar shadda. Gizna ta yafa farin gyale hannunta riƙe da ash ɗin jaka da takalmi hash mai tsini. Simple makeup ta yi hakan ya sa ta yi kyau ta yi fresh. Asiya fuskar ta ɗauke da mamaki ta ce kai Salma ke ce? rufe motar ta tayi tare da karasowa kusa da su tace hmm anti Asiya kenan ke baki san nayi nisa bane na wuce raini ba Asiya tace Salma ba ni labarin arziki mijin naki ba ni labari arziki mijin naki yayi Salma ta baki tai tace anti Asiya an yi ma dawowa na na iske al'amin yayi arziki Asiya tace kai Salma wani irin aiki al'amin ya samu ne Salma tace ina ruwa na da aikin da yake yi ni dai kawai daula muka samu ku dai yan bakin ciki ba kwa ganin mutum ya ci gaba sai ku rinka neman mugun suna kuna daura masa Asiya ta ce haba Salma me abin bakin ciki dan nace me sana'ar Al'amin kina matarsa baki san aikin sa ba me kenan akai Allah ya baki hakuri Salma Allah ya kara arziki da daukaka aminta furta inda gaske kike dan ke da rahama mugun hali ke a gare ku Asiya barin Salma tai tana tabe baki tare da yin cikin gida ta bi sahun mamanta Salma na kokarin shiga cikin gidan Sheikh ya dakatar da ita ta hanyar ihun kiranta Sheikh ta tsaya tana kallon sa har ya karaso yace yan Salma kyale ni kika koma amin yace yanzu Salma gele kika koma yafawa ina hijab dinki ko baki da su ne kar ki kara kar in kara ganinki cikin wannan shigar ta gele na ji labari a cikin gari wai mijin naki ya sai gida da mota surutu ake min ba a san sana'ar sa ba ba za ki shigar man gida ba sai kin faɗa min me sana'ar da mijin naki yake maza juya ki wuce ina jin Asiya tana miki magana har da zaginta dan ta gaya miki gaskiya to ba da ni ba cikin ƙunar rai da tafasar zuciya Salma ta juya tana kuka a haka ta ja mota ta wuce gidan nata Allah sarki wannan kenan can ko kasar Ingila Adamu ne zaune yana chatting da Khadija wacce da kyar take maido masa rubule yace amaryata ya kike ya gida ya antinki Rahama da ki Samad lafiya lau suke ta bashi amsa a takaice Adamsu cike da jin daɗi ta masa rubule yace yawa amarya nan da kwana uku zamu zo kwatanan ni da abbana lebe kuma jibi yan uwana za su kai sai su jira sai an daura sai su koma shiru ta ta rasa me za ta ce masa Khadija ya furta hakan ya sa ta kara mai da hankalinta kan wayar ta ce na'am wai na ga kin kasa sakin jikinki da ni ko na miki laifi ne dan Allah ki gaya min cikin yin kasa da murya ta ce to to ba kai bane wanda ya fara auren anti Rahama ba so kake in saki jiki da kai ni ma ka zo ka ce ka fasa ko sake da baki Adamu yake sauraron ta ikon Allah ya furta a fili sannan ya ce haba Khadija waye bai san kaddara ba haka Allah ya tsara tun farko ni ma ni ba mijinta bane ba ki fahimce ni kuskure ne ya riga da ya faru ba daman a yi tariya bare a gyara shi shiru Khadija ta yi tana sauraron sa cikin takaita zancen ta ce Allah ya kyauta amin ya amsa mata kokarin jawo hankalin nata yake dan ta sake da shi sosai haka da ya lallaba ta suna hira ya rima samad makale da rahama ala dole shine zai saka mata kayanta kala biyu da za ta saka a jakarta amjad dina ka bari na saka mana kaga kwana za mu yi ko haba hufina ni ne na dace da in zuba miki kayan da zaki saka cike da mamaki take kallon sa ya fito mata tare da shirya su tsaf a jakarta cikin ce fuska ya ce baby na a dan taimaka min na kwana biyu kan na kwana biyu ban taba ki ba rike ba da baki take kallon yadda ya koma kaman karamin yaro yana kokarin cire mata riga kasa hana shi tayi ganin haka yasa ya kara azama wajen isar da sakon shi a wannan ranar da a hankali ya gudanar da komai bai kada bebin shi ya wahala Rahama kam sosai hakan da yayi ya mata daɗi kusan a tare suka yi wanka bayan sun fito suka sake yin sabon shiri inda Rahama ta sanya babban leshi na Malaysia har wani shining yake danke riga da zani sosai ya karbe ta kasancewar milik shi ma ya yi masa irin wannan lace din yasa an yi masa aiki da milik ɗin zare rigar iya gwiwarsa ta tsaya sosai shigar ta masa kyau ga hularsa ya daura milik cikin hanzari ya sako takalminsa helcover tare da saka farin glass sake da baki rama ke kallon sa tace wannan kwaliyar fa yau shirin yarbawa kai makai dai zaki ce ya bata amsa a takaice to naji makai amma dai na san har da yan maza zaka nuna wannan adan naka um ke ko hufina yan mata me za su yi da mijin naki wanda sam ya makance akan sanki ko sun shigo wahala za su sha idan kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba tabi baki tai tana dariya mm, amjad anya kuwa kana samun sabuwa cewa kai aure kaddara ce waye mutu waye dawo hofi na kenan tunda abba na bai yi wa mami kishiya ba ke ma haka ba zan miki ba kai kai ni dai amjad ban san daukan alkawari da ba za ka iya cikawa ba ni fa in ma auren zaka kara ka samo mai hankali wacce za mu zauna lafiya idan ma dai Ahmed yayi mana shigo dan ma dai Ahmed yayi mana shigo ba zurfi aste na so in baka ka aura yanda zamu haɗe ni da aminiyata ko bayan raina ina da tabbacin Asiya za ta rike min ƴaƴana bisa amana Dariya ya sakar mata tare da lakacar mata hanci hmm, baby na ke ko mu bar zancen Allah babu ke babu kishiya tunda na ji ma kina so Dariya ta fashe da shi tace au kana nufin daman mata dan suna nuna ba sa son kishiya shi yasa ake musu eh mana dan mu ga iya gudun ruwansu da kuma mu ragewa kanmu wahala sosai ta dara akan yasa yayi murmushi yace wife na ci gari ba kin san kalmar da kike min rowa kuwa girgiza kai ta tace a'a mai gidana sai ka faɗa baki taba furta min kalmar i love you ba rufe fuskar ta tayi da tafukan hannayenta ta ce min. Hmm, kai ma ai baka taba gaya min ba sai ni ce mara aji yau soyayya ake ji da ita sosai kenan mm mm mm, mm. to a soye amma kafin nan barin in danje in tallata muku sabon littafin shahararriyar marubuciyar nan fa ta kanwata ta kuma faso muku da sabon littafin ta mai zafi kada ku manta mai suna rudani wadda za ta fara sakin sa ran ashirin ga wannan watan sannan kada a manta idan ana bukatan littattafan da ta rubuta akwai su kai ka jawa kanka akwai jin zaki wanda za mu fara karantawa kwanan nan sannan kuma rayuwar ma'aurata da kuma rayuwar ma'aurata sabon salo kai cona da kuma sabo na yanzu da sai da ta yi dogon nazari take kan rubuta muku mai suna Yi sauri da hanzari ku garzaya ku same ta akan wannan lamban don samun naku 09069 wato sifili tara sifili shida tara sifili takwas sifili bakwai biyu biyar sai kuma ɗaura a ci gaba da soyayyen nasu baki taɓa furta min kalmar i love you ba rufe fuskar ta tai da tafi kan hannayenta ta ce kai ma ai baka taba gaya min ba sai ni ce mara aji haba hofi me a barashin aji ana bayan na san komai ta tare dake ina kwanciya da ke. sake da baki rama take kallon sa ta ce ni ba har yanzu ban yarda kana so na ba kaga mu je in mun dawo ma ka rasa zancen please matso kusa da ni ki gaya min kalma mai tsada tare da rufe idanunsa hannayensa ya buse ya buɗe alamar ta zo ganin haka ya sa ta fice zuwa falo ko da ta fito falon iske Khadija ba ta nan tayi Faruk da Aminu ta tarar zaune suna jiransa. Faruk bakinsa dauke da murmushi ya ce amarya ba kya laifi ina yare mai ne murmushi ta sakar musu tare da gaishe da su yana ciki ta faɗa a takaice tare da zuwa sashin nata ganin ta fita zuwa ɓangaren ta yasa Faruk faɗin kai Aminu bara in leka wannan dan iskan shi kadai ake jira yana bata mana lokaci ko ce ya shiga dakin iske samat yayi idanunsa a rufe yana fadin haba mai rahama ki zo ki rungume ni mana nace miki wannan kalmar zaki fada min shi kadai na san zai sa in samu sukuni rike da baki Faruk ke kallon yana murmushi ce a zuciyarsa wannan yaron an yi babbe wallahi ganin samat na kasa bude hannaye ganin samat na ƙara bude hannayen nasa wani karya wani karya murya oya matso nan baby tunda bara ki je bara ki zo ba ni bara in zo a guje ka raso wajen Faruk ya rungume shi jin kamar ya rungume Kato bai ji dukiyar Fulani ba ya sa shi bude idanun shi cikin sauri sharaf su ya sarke cikin juna shi da Faruk zazzare idanu yayi ya ce wai Allah dan iska me kake yi anan wannan ai daukan alhaki ne Faruk da ke dan gyara rigarsa da Samad ya jawo dan rungume shi ya ce akwai dan iska da ya kai ka kwana ɗaki ɗaya da mace amma kuma ba mu da sukuni ko dai zaka fasa tafiyar ne malam taɓe taɓe tsaki samad ke ta jerowa ya ce kash wannan game over na buga amma ba komai za rama ne naji din ni ni taɓe taɓe ne ni taɓe taɓe nake kai kuma fa kai ba ka ji in gaya maka ni din nan faɗa mana cewar Faruk yana kallon ƙwayar idanunsa kawai a bar zancen da na so in maka rashin 'yam. Faruk ya ce ni yanzu akwai rashin mutunci da ban san ka da shi ba. Ni dai maza ka fito mu je tabe tabe. Kuma naji Karima ta ce da ita za a. Yarima Samad ya ce eh da Karima za a je. Ta ma kusa bar masarautar nan ita da iya Firdausi. Faruk ya ce saboda me za ta bar masarautar nan? Yarinya mai hankali ka yanta ta ne? Shiru Yarima Samad ya ce Karima ba baiwa ba bace. Zazzare idanu Faruk ya ce kamar ya kenan fahimtar da ni. Samun wuri suka yi a bakin gadon nasa suka zauna suna fesin ɗin juna kamar yadda ka ji na ce maka haka zancen yake Karima ba baiwa ce. ɗiya ce ga shugaban kasar Niger mahaifiyarta mata ce ga shugaban ƙasa. Faruk cikin razana ya ce Samad kai zaka warware min wannan maganar ta matukar ɗaure min kai wayar Yarima Samad ne ya fara ringin yana dubawa ya ga momice ya san faɗa za ta yi akan su kaɗai ake jira Faruk ka bari in mun je boycom zan baka tarihin Karima yanzu ga mami na kira babu lokaci tashi muje tashi suka yi suka fito iske Aminu suka yi hankalinsa ya karkata akan TV ganin fitowar sai sai miƙe ya ce kai Faruk me ya rike ka daga barin jin kira shi cikin Faruk a mace yake jin wannan zancen akan Karima babu komai Aminu muje ko ya faɗa a sanye Samad ihun kiran Rahama ya shiga yi. Aminu ya ce yanzu nan ta fita da jakarta don haka mu tafi kawai. Ko da suka iso farfajiyar mami na ganin Samad ta so faɗa. Ta ce haba kai kullum in za a je ino in za a je unguwa da kai sai rai ya ɓaci. Tun ɗazu ka shanya mu har Rahama ta gaji da jiranka. Ta fito ta barka a ciki. Kwantar da kai yayi alamun ban hakuri ya ce na tuba mami. Babu ɓata lokaci suka ɗau hanyar zuwa Boycon. Dukansu har da su Faruk da Aminu da Karima su Khadija ana murna za a je gun kaka ziyara Samat sam bai so Rahama ta shiga motar su mami ba ba haka yaso ba Faruk duk jikinsa a mace tun lokacin da Samat ya soma bashi labarin Karima so yake ya kalle ta da kyau cike da mamaki Aminu da Samat kadai ne ke fita a motar su biyu ke bayan kujerar mota Faruk na tuki Ahmed na kusa da shi a gaba shi Ahmed murmushi yake akan Asiya san har yanzu ko waya bai taba hada su ba yana lissafin yadda zai ci gidanta yana lissafin yanda zai lagaigaya ta ba ita ta zaga ba shi ta zaga ba wata zuciya ta ce anya Ahmed yin haka ba kuskure ba ne in ka sake ta zaka samu matsala da iyayenka kuma ka ba su kunya ta bai baki yayi shi kadai yana maganar zuci ya ce hmm, to ko dai na sake ta din ko sun yi fushi na kwana biyu ne za su huce samar da ke kallon ƙeyar Faruk ya ce kai ka bi da mu a hankali ba kar ka jefa mu cikin rami